nura sanjari nura sanjari nura sanjari ai nura san usman usman na tilaberi kilberi zo zeri wallahi usman san ana sabu abdullahi zeri wallahi mai fata ta kuma ce ce silamai kai kai kai kai kai kai tilaberi na tayar sa'a wai usman hasan wallahi usman honorable na ballan yara Sheikh Nuhu Bala yara Sheikh Hassan Nuhu Tilaberi na cikin Kalite Tilaberi na cikin sallah Ya wallahi sake sake je bokare shi da zai kiru da kan da hatta an kan da to da ah sake zubro kaga dan tsoron da zakiru yake shi da farko yanzu ya fara warwarewa takkini kiro isa ka shiga isa ka isa ka yake wannan shi daga Kano sai Edo za a fafata da Edo da Kano Adamu Audu shi yake wakiltar Kano Adamu Audu shi yake wakiltar Kano Edo nan sun shigo fili su ma ga Audu Audu Adamu Audu daga Kano daga Kano daga Kano da kuma jihar Edo daga Kano to Aminu Ibrahim daga Edo sai Adamu daga Kano Aminu Ibrahim Aminu Ibrahim Adamu Audu Edo from Kano Edo da Kano Adamu Audu from Kano Aminu Audu daga Edo State Adamu Audu Adamu Audu Adamu Audu Adamu Audu mai karfi ne Adamu Audu ya dauka Adamu Audu eh ya Adamu Audu ya laka ba Adamu Audu ya kasa gashi nan eh da fari eh Adamu Audu Adamu Audu la ilaha illallah ya dauka ba Adamu Audu ya dauka ba Adamu